Karfe biyar da minti talatin a nan yamai sashen Hausa na studio Kalangu ya so mu gabatar da labarai. Masu raro na Shina ke muku lalemar habin a cikin wannan shiri. A cikin shirin za ku yi cewa a yau ne aka gudanar da wani babban zaman taro kan matsalar karancin abinci a kasashen yankin Iyamowa. Ƙungiyar malaman makaranta Kwazi Nijar da Sinaseb ba sun ajiye takardar shiga yajin aiki na kwanaki goma sha ɗaya. Shirin musamman na yau zai kawo bayani kan matsalar karancin ruwa a garin Tanuta na jihar Zandar. Da farko muna sanar da ku cewa a jiya ba mu sami damar watsa shirye-shiryenmu kamar yadda aka saba ba. wannan kuwa saboda dalilai na matsalar na'ura da suna magabata da abokan aiki na studio kalangu muna neman afuwa a gare ku dangance da matsalar da ta faru muna kuma yi muku godiya saboda kasancewar ku kullum tare da shirye-shiryen studio kalangu kimanin mutane miliyan biyu da digo bakwai ne ke fuskantar matsalar karancin cimaka a yankin kasashen imowa a wannan lokaci mai wuya na tsakanin watan juwan zuwa watan uku na 2017 su akwai 'yan kasar nijar kimanin mutane miliyan ɗaya da dubu ɗari uku da goma sha uku a yau ne aka bayyana haka a taron babban kwamitin kan matsalar abinci a yankin imowa karo na shida da ya gudana a fadar shugaban kasa a ƙarƙashin jagorancin shugaban kasa isufu muhammadu tare da halartar ministoci wato na noma na kasashen imowa ga dai bayanin shugaban kasa isufu muhammadu Euh, Sakamakon rahoton muhawarar ministoci ya nuna an samu amfani mai fa'ida ga noman damanar shekara ta 2016-2017 a shimilce a cikin dukkan kasashen. Fa'ida ƙasar Cote d'Ivoire da ta fuskanci wasu wurare da al'ummar ke fuskantar karamcin abinci. Game da lamarin kiwo, an fuskanci karamcin ciyawa da karamcin kwancin ruwa a makwantan ruwa, karewar ciyawa da kwayewar gulabe da aka gano a cikin shimfiɗar wuraren kiwo da noma na ƙasashen yankin Sahel. Kowace shekara gwamnatin Nijar na shiryawa ya zartar da fasalin tallafawa domin fuskantar halin da zai iya afkuwa cikin gaugawa. Sa ido da kulawa a kowace bisa ga tafiyar da lamuran noma da kiwo da za a shiga shekara ta 2017-2018. Mayar da hankali sosai ya waje ba, balle ma a wannan lokacin da lamuran tsaro tsaro da agaji suke da tasiri mai hurja ga samun abinci da al'umma. Fasarar kalaman shugaban ƙasa Isufu Muhammadu kenan. A ran Laraba da ta gabata ne kotu a Agadas ta yanke wa ɗan ƙungiyar farar hula Abdulrahman Insar hukuncin zaman kasan waje na watanni shida. Abokannin kokowarsa na ƙungiyoyin fararen hula su danganta wannan hukunci tamkar wato nasara. Rashidu Kolo shugaban kungiyar farar hula mai suna kadir a jihar Agadez ya yi karin bayani kamar haka. Babu namun zan ce banda mu yi barka mu ce alhamdulillah mun gode ma Allah kuma mun jinjina ma justice kin Niger da yau ta kara gwada ma duniya shaidun cewa hal abada ba za ta bari ba irin wanga milki na kama karya da muke ciki suna wasa da ita suna juya ta kaman suna wasan kura da ita. haka muke so da man kokowar mu ta kullum ita ce demokradiyyar Nijar ta zama mai karhi demokradiyya kuma ba ta karhi inda babu justice mai karhi kenan muna tabbatar ma justice kin Nijar muna tabbatar ma jujojin Nijar da cewa irin wannan kokowa shine muke ciki dare da rana kuma ba za mu yi fashi ba na cewa mu ga cewar demokradiyya ta zamna bisa kan justice ta gaskiya mai kwari mai aiki da incin kanta mai aiki babu wani eh, kame-kame yau ga yana abdurrahman sar ya yi kusan tullu 14 yake rihe amma yau allah ya gwada muna eh, tungumal sheri ce ta banza ce ta yofi ake mishi kuma ga allah ya huddo shi Abdulrahman Insar dai mamba na kungiyar kadar an kama shi ne a ranar 14 ga watan Mayan da ya gabata inda aka zarge shi da laifin tura jama'a su ta da kayar baya. A fitowarsa daga gidan kaso Abdulrahman Insar ya ce zai ɗaukaka ƙara. Majalisar Dokokin Ƙasa ta amince da gyaran huskar da gwamnati ta yi wa dokar kasafin kuɗin ƙasa na 2017. 'Yan majalisar 124 suka kada kuri'ar amincewa da dokar, yayin da 30 suka ƙi amincewa da ita. An samu ƙarin miliyar 45 kan kasafin kuɗin na farko. ministan kudi hasumi masaudu ya bayyana cewa za a ɗauki jama'ai 300 domin tattara kuɗaɗe a ma'aikatar duwan duk da cewa akwai matsalar kuɗaɗe a ƙasa abin da ya ɗauka muna hankali ta fannin kuɗin shigarwa shine a ma'auni ba tare da lissayi da sauran ba mun samu miliyar goma sha shida bisa tallafi da italiya ta bamu wanda ya kamata mu sanya cikin lissahin da ba a sanya ba mun sassauta lissahin hasashe na kuɗin da ya kamata su shigo mana har ƙasa ga miliyar tara miliyar ishirin da biyar suka shiga cikin sassaucin miliyar goma sha biyar muka ƙara ga lissahin hasashen kuɗin shigowa ta fannin diya daban-daban. A jimilce sassaucin ya kasance ƙasa ga miliyar tara cikin sha shida in an fudda tara a nan muna da miliyar bakwai da suka shiga kuma za mu ɗauki katihun abinci za mu shigar da ƙarin miliyar uku ga OPVN ƙarin miliyar shida ga sayan takin zamani ƙarin miliyar biyar ga sayan iri kun ji dalilan da ya sa gwamnati ya gabatar da wannan ra'ayi na ayar doka mai sauya kasayin kuɗi. Dan majalisar dokoki Sumana Sanda na ɓangaren adawa a rukunin zanzam lumana na ganin cewa wannan kasafin kuɗi na bana bai daidai da muhimman bukatu na al'umma ba. Daga harawa ma game da yarda ma dokar tushe mun tunasar da cewa akwai rishin dacewa ga kasayin kuɗin da aka gabatarwa majalisa. Mun bayyana haka a lokacin da cewar lalurorin al'ummar ƙasa ba a lisa hasu ba a cikin kasahin. Misali bisa shirye-shiryen shiga ayyukan damana don kaɗai wata aminiyar ƙasarmu ta ɗau alwashin bamu ton ɗari na takin zamani. Akan wannan yasa wai gwamnati ta yi tanadin miliyan ɗari 400 kacal domin sayan takin zamani. Tun a lokacin muka ce bai kamata ba ƙasa mai suna ƙasa abun farko shine rigakai. Fannin inruwa miliyar ɗaya kacal suka tanada alhali buƙatar ta miliyar takwas ce. Nan ma wai don wata ƙasa ta ce za ta mu Kasahin kuɗi da shine ake tahiyar da ayyukan ƙasa tsawon shekara guda. Bai kamata ba ko ya samu tsiki irin haka ba. souffrir de A daidai lokacin da shekarar karatun boko ta 2016-2017 ke kawo ƙarshe, gamayyar ƙungiyoyin malaman makaranta na Kwazi Nijar da Sinasef da matsa kami a kokowa da suke yi na ganin sun cimma biyan bukatunsu. Dab da kammala yajin aiki na kwanaki shida, ƙungiyoyin sun sake yin kira magoya bayansu zuwa ga wani sabon yajin aiki na kwanaki goma sha ɗaya da zai fara a ranar talata sha uku ga watan juan a duk faɗin ƙasa. Aliyu Samna ɗaya daga cikin magabatan ƙungiyoyin ya muna ƙarin bayani. don rashin kula na gwamnati don tahiya na aje gaba a komo baya wanda gwamnati yake yi shi yasa a babban kungiya namu na kojin jiyar muke ya kamata mu ma mu kare yajin aiki shi yasa muka dauka yajin aiki na kwama goma sha ɗaya wanda zai fara daga ran mardi goma sha uku nan gota sai rasan na kwana ishirin da hudu na watan ga in Allah ya To amma gwamnati ta sa hannu akan yarjejeniya da wani bangare na malam kungiyar malam makaranta wannan bai shahi ku bane wannan bai shahi ba ta takardar da wannan abokan mu suka aza hannu dama mun tamtauna tare da gwamnati bisa su cikin takardar da muka ce ba mu iya aza hannun mu da akwai abubuwan da gwamnati ya bamu da hari cikin lokacin da muka yi sa hannu watan da ya a shekarar 2016 yanzu cikin su akwai abubuwan da yawa da gwamnati yanzu ya komo bisa su muka ce kenan abu ne wanda mu ba mu yarda da shi ba don shi ne muka ce ba mu aza hannu bisa takardar nan a shirinmu na shekaran shiya mun kawo muku labarin cewa ministan kiwon lafiya dr ilyasu idi mai nasara ya tabbatar da jitar da ke cewa an gano wasu magungunan alluran cutar sankaro na jabu a Nijar. kan wannan batu mun buƙaci karin haske daga Lampex wata ma'aikata mai kula da binciken ingancin magunguna da aka shigo da su ko aka sarrafa su a Nijar. Amma saboda dalilai na bincike da ke gudana kan wannan lamari yanzu haka, Darakta General na Lampex Idrisa isiaka Dubu bai so ya ce wani abu ba a halin yanzu. Kasuwancin magunguna ba kan ka'ida ba wani abu ne da ya zama ruwan dare a nahiyar Afirka. Rahilatu Sumana ta haɗa muna rahoto wanda Gungun Muhammad Dantani ya fassara. Magungunan jabu na da wuyar ganowa mahi yawa magungunan da ake amfani da su yau da kullum cikinsu ne ake samun wannan jabun kamar maganin masasarar cizon sauro, maganin kumburi da sauransu. A cewar ma'aikatar da tagwaninta a kai magunguna miliyon ɗari da goma sha uku da ke da hatsari ne aka kama a watan Satumban shekara ta dubu biyu shida a Najeriya, Benin, Kenya da ƙasar Togo. Kuɗinsu ya kimanci miliyar talatin hudu na sefa. Ƙungiyar duniya mai kula kula da lahiyar al'umma a shekara ta uku ta girka tsarin bin sau da ƙawa domin hana rarraba wa'annan magunguna na jabu. A shekarar hudu kashi ishirin bisa ɗari na ƙasashen mambobin ƙungiyar kaɗai ne tsarin ke aiki yadda ya kamata. A nan Nijar ministan kiwon lahiya ya ce ana kokowa sosai da gurmazo domin ganin an ƙididdige matsalar a kuma kauda shigar magungunan jabun musamman ma na rigakafi gidan bincike na Lampex shine ke gudanar da bincike. A gaida gungun Muhammad Dantani. A cikin tsarinsa na kawo tallafi a yaƙi da ta'addanci, ofishin jakadancin ƙasar Amurka a Nishar na gudanar da wani shirin horar da jami'an tsaron Nishar tun shekarar dubi da goma sha hudu. A yau aka yi bikin mikawa sojoji goma sha biyu wato masu kai ɗauki cikin gaggawa takardunsu na kammala karɓar horon wanda ya ɗauki tsawon makonni uku kan fuskantar barazanar duk wani aikin ta'addanci. birga muhammadu dambele na ɗaya daga cikin jami'an tsaron da suka sami horon ya yi wa maryama gello ƙarin bayani la force rapide un dintervention Rundunar kai farmaki na gaugawa sabon rukuni ne da Amurkawa suka girka wanda suka gwaninta ka kai farmakin gaugawa mai ɗauke kuma da hatsari. Wannan runduna ta shahara ne ga kai farmaki na gaugawa ga 'yan ta'adda. Mu ne aji na uku. Ababuwa da dama da ba mu sani ba a can da yau mun samu fahimta da su mun kuma koye su. Masaniya ce da za mu rike sosai. Abinda zan faɗa shi ne yau mun gwaninta akan irin wannan aiki na kai farmaki na gaugawa. gaggawa kamar ceto da aka yi garkuwa da su. Sauran abokanmu da ba su samu sa'ar wannan horo ba tare da mu za mu ƙoƙarin mu a namu ɓangare mu koyar musu abin da muka koya. Nan da kaɗan akwai wasu mu da su ma za su samu horo mai zurfi a kai duk dai bisa kokowa da lamarin ta'addanci. Toujours dans le cadre euh, de lutte contre le terrorisme. Sauraron shirye-shirye Istiduwa ko'ina a cikin duniya ta hanyar safin dandalin sada zumuntar Facebook. Safin Facebook na Istido Kalangu ina so kuma ina yadawa. Karfe biyar da sai shirin namu na musamman. Shirin namu na yau kuma ya mai da hankali ne kan matsalar karancin ruwa a garin Tanut na jihar Zandar. matsalar da ke zuwa tana dawowa amma tun ranar litinin da ta gabata lamarin ya yi kamari saboda lalacewar ɗaya daga cikin rijiyoyin murtsatse guda uku da jama'ar garin ke amfani da su. Wakilin Abubakar Mamudu Yaro ya haɗa mana rahoto a kai, gungun Muhammad ne ɗauke da fassara. Al'ummar da ke rayuwa a ciki ta kai mutum dubu ishirin da hudu, garin Tanut na da buƙatar ruwan sha na ma'aunin metric cube shida kowace rana, yakan zarce haka a lokacin tsananin zahi. Ababuwan da ke kawo cikas akwai yawan katsakacen lantarki alhali haƙo ruwan sha ya ratayu ga jonin lantarki. Sakamakon rashin lantarkin ga wagga shekara a wannan lokaci akwai rashin ruwa. Al'ummar garin sai sun je ma'aikatun gwamnati da ke da joni ga babbar cibiyar bada ruwa domin su samu ruwan sha kamar cikin balbalin Meri, jandarmeri ko cikin makarantu. Mu saurari Usman Sabara, daraktan makarantar Tanut Hamidan. kan Idan suka zo neman ruwan, yaran suna damuwar malaman ba da karatu. Na biyu suna hana ɗalibai ma shan ruwa. Na uku suna addabar mu, balle ma kai da kawowar da suke da tarkuna. Na hudu sun hana mu ma yin noman rani. da ket a samu ruwan kenan ya waje ba a yi tanadin kwarai kamar yadda abdullahi sidi lamin mazaunin anguwar unwala ya faɗa Sai mutum ya fake ƙarƙashin famfo kamin ya samu ruwa. An ruwan ya zo, ka cika maɗaukin naka sai adanawa, dan abin da ka samu ka tadana shi. Maganar wanka ma ba ta taso ba, dole mutum ya tadana da kyau. Wanke-wanken kwanoni ma sai ka daidaita, bale ma a cikin wanga wata na Ramadana. Lamarin har da ma maganar tsafta na ciki. Domin ƙarfafa tsarin bada ruwan sha, mahukuntan Meri sun sanya mota sitern mai ɗaukar litir dubu goma sha biyu domin kawo wa al'umma sauƙi a cikin wanga wata na Ramadana. Mu saurari Adjan Ahmadu Sajani Buniya, shugaban ma'aikatar kariyar al'umma ta gundumar Tanit ɗin. Magabatan kwamin sun sanya mota sitar mai ɗaukar litir dubu goma sha biyu domin kawo wa al'umma sauki ga samun ruwan sha. A ranar yau kwana goma sha biyu kenan ana wannan aiki. Zagaye biyu ake yi kowace rana. Dukkan kudaden da za a kashe bisa wannan aiki, Meri ce ke biyan su cikin bitalmaninta. Mahukuntan gundumar sun nuna cewa sun tanadi matakai da sa murya ga magabatan koli domin a samu ciwo kan wannan matsala samsam. Kamin nan ya waje ba ga al'umma su ɗau haƙuri. Madalla masu sauran mu ƙarshen shirin namu kenan na madacin yau zan barku da Musa Hassan ɗauke da labari da harshen zabarmanci. Ai saurare lafiya.